Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24 da 41 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na biyar ana kuma iya kama mu a birnin kumasi na kasar Ghana a Alfa Radio kenan ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na karshe a yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ya kamata a tunkari hare-haren da 'yan Afirka ta kudu ke kaiwa baki bakaken fata. Muna da rahoto kan wani hari da aka kai karamar hukumar da ta jihar Bauchi da ya janyo asarar rayuka. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Yau Talata masu aikin ceto sun gano jikin mutane ashirin da wuta ta kashe su da tsakar dare akan wani jirgin ruwa da ke kusa da kudancin California yayin da aka ci gaba da neman mutane goma sha hudu da ake zaton sun mutu Gwanannun eh, ninkaya sun shiga ƙasar ruwa har zurfin mita ashirin a inda gobara ta tashi kafin washegaran jiya litinin ta ritsa da mutane talatin da hudu waɗanda watakila suna bacci a ƙasar jirgin kuma suka kasa wucewa. haka kuma dogarawar ruwan sun ce sun kawo ƙarshen aikin ceto da suke yi na awon 24 bayan da suka kasa gano wata shaida da ke nuna musu waɗanda hatsarin ya rutsa da su na ƙoƙarin tserewa zuwa bakin ruwa mutane kalilan ne suka iya bacci a bahamas bayan da mahaukaciyar guguwar na mai suna dorian ta dara kan tsibirin grand bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya dorian ta afka kan tsibirin ne a daren lahadi ko da shike gaba ɗayan ranar litinin ba a ji motsinta ba masu hasashen yanayi suna tsammanin guguwar za ta matsa a yau talata amma kuma a yanzu tana barazana ga jihar florida prime minister bahamas hubert minis ya ce muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin bahamas manufarmu a yanzu ita ce mayar da hankali akan bincike da ceton mutane da abin ya shafe su Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugabar Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga a dawa da ake yi wa gwamnatinta wacce ta girgiza birnin tsawon watanni uku kuma ta musanta wa rahotannin da ke cewa shugabannin China sun hana ta sauka daga mulkin tana mai cewa tana son ta magance rikice-rikicen siyasa na birnin da kanta. Lam tana mayar da martani ne wa rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters game da wani muryar wanda a ciki aka ji ta tana gaya wa gungun shugabannin 'yan kasuwa a makon da ya gabata cewa ita ce ta janye wannan fitinar da ke faruwa a Hong Kong tunda ita ce ta fito da dokar da ta haifar da zanga-zangar. Da haka Lam ta faɗa manema labarai a yau talata cewa ko da wasa ba ta yi tunanin sauka daga kujerarta ta mulki ba. yara takwas sun mutu a wani hari da aka kai wa wata makarantar firamare a tsakiyar china jiya litinin wasu dalibai biyu kuma sun raunata sakamakon harin a ƙauyen oyongpo da ke lardin hubei in ji sanarwar da 'yan sanda suka fitar a garin yanshi an kuma kama wani mutum mai shekara arba'in da haihuwa kuma ana ganin sa a matsayin babban wanda ake zargin sa a lamarin 'Yan sanda dai ba su bayyana yadda aka kai harin ba, amma da yawa daga cikin yaran makaranta a ƙasar China ko dai sun mutu ko sun raunata sakamakon kisan gilla da wuka a 'yan shekarun kwanan nan. An kashe ɗalibai tara a cikin watan Afrilu na shekara 2018 a kusa da makarantar sakandare a lardin Arewa maso yammacin Shanzi yayin da yara goma sha hudu suka ji rauni a wani harin wuka da aka kai wa ɗaliban makarantar firamare a yammacin Chinking a watan Oktoban bara. Jama da lagaida Hadiza Kyari da karanto labarai. bari mu buɗe taskar hotonnin namu a ƙaramar hukumar das na jihar bauchi inda waɗansu mahawara da ba tantance ko su wane ne ba suka kai harin da ya janyo asarar rayuka kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin abdul wahab muhammad ya haɗa mana kamar yadda bincike ya nuna mutanen masu ɗauki da bindigogi sun yi dirar mikiya ne a ƙauyen bazali da dare inda suka yi ta harbe-harbe kafin su shiga gidajen mutanen suka ƙaddamar da kisa a kansu suka kuma kwashe musu kuɗaɗe Malam Bala na Lado shine jami'in watsa labarai a fadar mai martaba sarkin das. Ya mini ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta wayar tarho. Eh, to abin da ke faruwa shine biya da dare su waɗannan 'yan bindiga suka shiga garin bazali wanda kake polchi ward a nan karamar hukumar hmm. Inda suka kashe mutane hudu wanda a cikin wanda kashe akwai shi tsohon jami'in yan sanda wato tsohon wanda min gida kuma ta balewa wanda yana cikin wanda suka rasa rayukansu wanda kuma mu a zahirin gaskiya jawaban da muka samu ba mu san dalilin da ya sa suka yi wannan aika aikan ba amma bisa dukkan alamu da waɗannan barayi ne a gani yadda jawabin mutanen gari yake fitowa daga bakin daga bisani na tuntubi shugaban riko na karamar hukumar das alhaji sale dumba inda ya mini bayani ta yawar tarho kan batun a hukumance. Ai daga wani da ke zo da wajen tafiya ne. Ya barayi ne suka je. Mutane nawa so kashe ne? Mutum hudu ne. A matsayin ka na shugaban karamar hukuma wani hali ake ciki a yankin wannan ƙauye da madas. An riga an riga an da su. Sai gudu ba za mu kai gudu ba za mu kai. Kuma mun bar yan sanda a wurin suna bashin gwagwale su gane ko za su fahimce su. to sun saci wani abu ne ko kuma dai kawai dama sun je sun yi kisan ne kawai suka wannan su sun ɗaya kuma su kuma shiga gida ne su ɓace dukiyar ga su fita kake ga nun ɗaya ba wanda suke kashewa to batun inganta tsaro a yankin fa da ma karamar hukumar zai mun ba bar cibiyo a wurin bayan yan turi da sauransu da mun kara musu karfin ruwa za mu zauna yanzu da su mun za da ci gaba da yin wani abu ba amma gaskiya yan sanda sun kasa ka lokal akwai karancin tsaro sosai ma sai dai kuma da na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp kamal datti ya ce zai kira ni amma ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto ban ji kiransa ba abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya sai kuma hare-haren da 'yan afirka ta kudu ke kaiwa bakaken fata daga waɗansu ƙasashe da ke ci gaba da janyo asarar rayuka da ƙadarori shugaban ƙasa afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce ba zai lamunci wannan aika-aika ba in the past few days on foreign nationals that have taken place in many parts of our country are an affront abubuwan da suka faru da 'yan wasu kasashen waje a wasu yankunan kasar masu yawa cikin kwanaki biyu da suka gabata sun saba wa burin magabatanmu waɗanda suka rubuta kundin 'yancinmu waɗannan hare-hare ba 'yancin waɗanda wannan lamari ya shafa kawai suka yi ba amma har ma da ƙudurori da manufofin dimokuraɗiyyarmu dole ne mu yi allah wadai da ire-iren wannan ɗabi'a ba tare da wani jinkiri ba ba za mu bar duk wani ɗan afirka ta kudu ya fita kai wa wasu mutanen da suka fito daga wasu ƙasashe hari ba saboda kawai sun fito daga wasu ƙasashe abu ne da ba za mu yarda da shi ba wannan yana sa a gan 'yan afirka ta kudu tamkar dabbobi fasarar bayanin shugaban ƙasar afirka ta kudu sirri ramaphosa To a cikin hirar shi da sashen Hausa Profeso Bube Maiwa na Jami'ar Diop da ke kasar Senegal ya bayyana cewa zaman kashe wando da rashin sanin tarihi ya haifar da wannan ta'asa. a kan gaskiya idan aka je aka leƙa wato abin ya zamanto kamar sabon tashi ne na afirka ta kudu waɗanda ba su san ba irin gwagwalmaya da kokowa waɗanda sauran 'yan afirka suka yi da cewa da su a kwato su da hannun milkin wariyar launi wadda suka shiga cikin ta shekarun karshe wato bugu da ƙari dai yan afirka ta kudu yau ba su nan gama bakakken fata adalci dangane da su bakakken fatar irin koko da suka je suka yi alal misali ƙasa kamar najeriya in ba da kamar ita ta tashi tsaye ba tsayin daka ta rufe kasuwarta ga afirka ta kudu a zamanin da su ƙan afirka ta kudu suna fuskantar wannan matsalar ina ganin cewa har yanzu sukan afirka ta kudu suna nan karkashin tafarkin wannan iko na wariyar launi saboda ni idan najeriya a zamanin nan ta buɗe kasuwarta ga afirka ta kudu tunda afirka ta kudu ta sha neman najeriya ta buɗe najeriya ta kiya najeriya tana cikin kasashe waɗanda ya zamanto su ne a gaba wajen yakin wannan wariyar launi ƙasa kamar ta zimbabwe tun daga kasashen zimbabwe eh, an kasar zimbabwe sun kawaro su ma sun taka rawa wadda a zo a gani ba ta kawo eh, ba samu irin ta ba a cikin duniya a wajen kokowa ta samu musu su yancin kansu su yan afirka ta kudin kim da hannun horar fata wadda take musu musu a zamanin yau abun bakin ciki ne a ce ke ƙasa ta afirka ta kudu kuma hawaye akwai sauran Eh, waɗanda a zamanin su aka musguna mata sauransu da rai ba su jawo hankalin waɗannan sabbin tashi waɗanda ba su san ba eh, irin koko da sauran kasashen na afirka tun ba baka kwata ba suka yi domin cewa da a kwato su daga cikin wannan hali yadda suke yi amma duka da hakan ana sa ana sa tsammanin cewa su tsaffin nan su fito su yi magana su waɗa musu ce in ba dan sauran kasashen na afirka ba zimbabwe ce zambia ce eh, eh, nigeria ce eh, tanzania ce ko kuma sauran kasashen tunda a cikin nan an san da akwai wasu kasashe waɗanda suka buɗe ma afirka ta kudu hanyar cewa ta ci gaba da kasuwancin ta kuma ta musguna ma eh, sauran kasashe amma wasu ka kiya kasa kamar kasa ivory coast kasa kamar kasa eh, zayir ta da eh, wato congo ta demokradiya su suna da hulɗa da afirka ta kudu tun wannan zamanin amma kasashe irin na najeriya kamar wa'anda yau 'yan kasa ake ana musguna musu ana toya musu dukiyarsu a cikin kasan nan su wannan kasan suka hau tafarkin naki cewa da ba su kulla hulɗa da afirka ta kudu sai ta bar wannan siyasar ta da launi. kana ganin rashin hukumta waɗannan mutane ko kuma ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki shi ya kai ga inda ake yau tunda an jima suna kai waɗannan hare alheri wasu 'yan siyasa ko shugabanni za su haɗu kewaye da wani tebur su tsaya su ce sun sa wata rijejeniya amma muddin ba sun je sun hori 'yan ƙasar su bane sun musu tarbiyya wato a nuna musu tarihi a can makaranta kuma wanda ya zamanto su basa makaranta a rinka gaya musu ta hanyar talabijin da kafofi na watsa labarai iri irin su cewa da irin wannan aikin da suke ba aikin kwarai bane kuma a kwatanta musu cewa ta wannan eh, hanyoyin da na faɗa miki wato ta makaranta ko kuma ta kafofin watsa labaru a kwatanta musu da cewa in ba dan sauran 'yan afirka ba abun su ba za a san yau har mutane eh, eh, su zama to suna zuwa wajen eh, su kuma suna neman su kuma suna mazuna mutane wato muddin ba horo ba aka je aka wa yan kasa da an kama wannan an daɗe shi an kama wancan an daɗe wannan ma yakan sa waɗansu su tadda kayan bai su ce sai sun je sun nemo yan uwansu a gidan kurkuku da sauransu amma horo da karantar da mutum a cikin duniyan nan bisa tarihin shi duk ya fi komi da ke gani na amma yanzu wannan za su je su sha shayin su su ce sun kula yarjejeniya ba za a sake yi ba to amma talaka shi wanda yake zama na can afirka ta kudu dan afirka ta kudu da shi wanda ya je nema daga wata kasa sai ga suna ma junan kallon biri to ni me suka fara ma junan kallon biri sai ga an shiga kuma faɗa kenan kuma ita afirka ta kudu yau ya kamata ta yi kokowa da duka abin da ya zama to zaman kashe wando ne saboda wannan zaman kashe wando na matasan su shi yake sa suke dibin waɗancan na suna hararan su su musu wata barazana a can wajen Profeso Bube na maiwa na Jami'a Diof da ke birnin Dakar na kasar Senegal. To batun da za mu so mu je ra'ayoyinku kenan zuwa an jima kafin nan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To haka yake masu kokarin mu daga kasar Ghana kamar yadda kuka ji waɗannan lambobin hanyar samun mu kenan duk lamba da ta shiga ita muke ɗauka ba zaɓa muke yi ba don ba ma sanin daga inda ake kira sai mun ɗauka. To har yanzu haka akwai wanda yake bisa layi daga Oyo wake bisa layi. Eh, sunana Maluka dan PDP nan karshe a nan Ibadan. To Maluka ya kake gani za a shawo kan wannan lamari? To gaskiya mu wannan abu 'yan Najeriya muna cikin bakin cikin irin yadda mutanen Afirka ta kudu suna fada mu suna kone shagunansu abin ya yi muna zafi kwarai da gaske wallahi. Mu matakin da muka gani gwamnatin Najeriya ta yi ta yi kokarin ta ɗauko da jakadan mu sannan duk wani kasuwanci da Afirka ta kudu ke yi a Najeriya su adda wannan kamfani na NTS. su adda kamfanukar dama a Najeriya amma sun mai mu kamar dabbobi suna faɗa mutanen mu suna kore mu shaguna yasa muka son a taimaka ma samari na Najeriya kwanakin baya wani ya kera keke na fil mai aiki da hasken rana Najeriya haka ilimi a jawo shi a koya mai a inganta ayyukan na nashi domin mu tsaya tsawon mu kada a dinga yi mana wulakanci a dole bibi mu ba mu iya komi ba Yawwa to mun gode daga Oyo kuma bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Wa ke bisa layi a Kaduna? Kuna na ina nan. Eh, muna jin ka. Ina Murtala Cofin da Rai daga nan garin Kargwada na kira waya nan kusa da garin Jaji. Eh, wato Malam Murtala ya kake gani za a shawo kan matsalar? To tsakanin da Allah sai gwamnati sun yi tsaye kuma gaskiya sai an nemi matasa aiki. yanzu ban manta ba a riga sa kwanaki akwai wanda ya kera moto ne kawai iyakan da yake tafiya da abubuwan shi amma ya kamata a ce gwamnati sun tallafa mushi wani abu amma shiru kake ji kuma su yan afirka ta kudu nan bai kamata a ce suna ma yan najeriya haka ba saboda in baki manta ba kamfanin ma layin mpn ai nasu ne yayi amma mu din waɗanda yan afirka ta kudu da suke najeriya haka muke musu ai ba haka muke musu ba sai dai gwamnatin mu ma suna dan sakaci saboda yana da kyau a ce ana tallafa ma matasa da abubuwa wanda bai kamata ma suna zuwa wa'annan suna neman aiki ba. To madalla malam Murtala mun gode to bari mu nufi Kano. Kano wake bisa layi. Suna na Rabi mai jarida kofar Wambai. To malam Rabiu barka da warhaka. haka. To ne muku barka da aiki kuma hanyar da za a samu mafita daga wannan matsala eh. shine lalle ya kamata mu wanda suke jagorancin mu su dinga kai koke-koken mu da muke bayarwa. To. Kuma murya Amerika kuna jina. Muna jin ka. a baya ina kamo ku ta hanyar tune in kenan ta hanyar intanet kenan amma yanzu wajen wata biyu ba na samu ku dole sai na kunna rediyo ina ta fama da daga area <laughs> idan da dama a gyara mana tune in din nan na fasan sa wato ta hanyar android kenan wajen wata biyu kenan ba ma kama yawa to malam rabiu mun gode da wannan bayani za mu uh, gaya ma waɗanda suke uh, wannan fannin domin su duba uh, wannan matsalar mun gode kwarai da gaske To Kaduna wake bisa layi wake bisa layi yanzu muna Kaduna. Mm, Muhammad ne daga naka. To Malam Amadu barka da warhaka. Barka. Yawwa eh, eh, ya kake gani za a shawo kan matsalar? yi wannan matsalar gwamnati ne kawai za su mika kama muna bakin ciki da abin da ake yi wani. eh to ya, kake gani akwai shawara ne? eh shawarar da ni zan ba dai ina kamata gwamnatoci ne za su ɗauki mataki akan wannan abu. To Madalla Sokoto muna tare da kai wake bisa laya Sokoto. Ah, kuna magana da muhammadu Dan Magaji kayan tarun alma hukumar mulki ta bojin ga jihar Sokoto. To Malam Muhammadu barka da yammacin yau. Ina wuni. Lafiya kalau suna shawarta cewa ya kamata a sa matasa aikin yi suna kuma shawarta cewa gwamnati ta ɗauki mataki kai ko ya kake ganin batun. a bisa gaskiya gwamma a samun ma matasa aiki saboda wasu ta'addanci da aka yi duk rashin aikin na sa matasa suna yi mai. Eh to sai dai ka san wannan lamari ba a Najeriya ake ba a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Najeriya ce za ta samar da aikin yi ko kuma ta Afirka ta Kudu? Ah, to ai gaba ɗaya da Najeriya da Afirka ta Kudu duk inda an ka ce an taya tsaye gwamnati ta taya tsaye ta taimaka ma 'ya'yanta. Ai mm. kina ana samun ci gaba ga wannan ya wato mun gode malam muhammadu daga sakkwato kuma bari mu koma kaduna salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da sirajo mai wa'azi ne a samu naka karamar hukumar lera lokal ganin to malam sirajo kai kuma ya kake ganin eh, batun wallahi abin da ake ma 'yan najeriya afirka ta gudu ya yi daidai saboda matsalan daga shugabannin kasar najeriya ne to maimakon su sama musu aikin yi sai suka kyale su sai suna fita kasan waje don saboda ba su da aikin yi kana ga rashin aiki ne yake eh, eh, wallahi rashin aikin yi ne ai ba mu rasa komai a cikin najeriya ba komai allah ya hore mana na maiduguri na eh, to to to madalla mun samu mun so mu shiga wata muhawara to wake bisa layi wanda yake bayan fage na ansawa a ba wanda yake amsawa dama na so shugabannin mu su kula da wa'anda suke kasashen waje su kare martaban su yana da kyau eh aha to eh ina so in kira da shugaban kasa Buhari ya kula da wa'anda suke kasashen waje a kare musu martaba yawa to madalla to bari mu tafi jihar yobe ina son ina so yin amfani da wannan dama ya kula da malamai makaranta ya kamata su ne kashin bayan kowane shugaba To madalla daga Maiduguri to bari mu nufi jihar Yobe wake bisa layi a Yobe. Kuna tare da mutaka mai wanda cikin babbar tashar dama turu jihar Yobe Najeriya. To malam mutaka barka da war haka. banda, ba samar ma matasa aikin yi da kula da waɗanda suke kasashen waje da kuma gwamnati ta ɗauki mataki kana gana akwai wata hanya ce ta daban da za a iya shawo kan wannan lamari? wannan a wannan aikin a wannan abin da za a shawo kan wannan lamari kan a ai ko ba a samu mutane aiki ba mutum ya riga ya dogara da kansa ta hanyar sana'o'i hmm. mutum ya zauna a nema a kasar su ma in Allah da abin Allah zai nema don ta Allah ya samu ba sai ya je inda za a ja walakantar ba amma duk da haka wannan laifi na hukuma ne in ba ta samu mutane aiki ne da ya su samar da ya su yi wannan al'amari a gidansu ba to dole ne ta fita su nema abin da su a su wato madalla mun gode kwarai da gaske malam mantaka to na kaduna tambaya ni zan maka tambaya ina neman amsa kana gani yana yiwuwa a wata kasa a ce duk al'ummar kasa su zauna cikin kasa su samu biyan buƙatar ba za su fita waje ba don sabili da gudun lamari irin haka yana yiwuwa kowa ya zauna kasashi a wannan zamani da muke To sunana dai Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kano tarayyar Najeriya. To malam Murtala. Ai ne nake mamakin su yan uwanmu masu bugo waya suke wannan magana. Eh. Ai waɗanda suke cin yan kasuwa ne ilimi billionaires ne masu yan Najeriya. Kuma za ki ga a Afirka za ki ga kamar Najeriya da Turawa ba ai talauci sa suka zo a'a yanayin kasuwancin saboda muna bukatar su anan suka zo aka za ki ga dan bakin fata a je America ko ta kasa a je yanayin sana'a sai kai can ko karatu ko wani abu ne. To Malam Murtala sai dai ka kwaro bayani Malama Juli ta daga mana hannu sabili da lokaci na gaba da mu sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya ba mu dama za mu sake dawowa. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin tennis na open da ke wakana yanzu haka kasar amurka inda tuni ake wasan kwata final a bangaren maza da mata kuma za a goga a kwata final din tsakanin wurinka dan kasar switzerland da medvedev a bangaren maza haka roger federer zai goga da dimitrov yayin da beretini zai goga da gael monfils sai schwartzman zai kara da rafael nadal a bangaren mata kuwa duka a wasan wasannin na open na tennis na duniya da ke wakana kasar amurka za a kabra a kwata final tsakanin bencik yar kasar switzerland da vekik 'yar kasar croatia sai andrasku 'yar kasar canada da za ta buga da mertens 'yar kasar belgium yayin da svitolina za ta goga da 'yar kasar birtaniya kwanta sai serena williams 'yar kasar amurka za ta goga da wanga 'yar kasar china waɗannan wasannin na us open na wasannin kwallon hannu na tennis da ke wakana yanzu haka kasar amurka za su kammala idan allahu ya kai mu a ranar 8 ga watan satumba mai zuwa a ci gaba da wasannin duniya yanzu haka na wasan kwallon hannu na basketball a kasar china kasar faransa ta sharbike kasar jardiniya a dazu-dazun nan da ci 364 abin da yasa ta kai tuni a zagaye na gaba a wasannin na duniya na basketball ita ma kasar italiya ta kai a zagaye. na gaba bayan da ta kakkaɓe ke ƙasar Angola da ci 92 da 61 ƙasar Tunisia na ci gaba da tsammanin za ta kai zagaye na gaba bayan ta lalabe ke ƙasar Iran da ci 79 da 67 ƙasar Jamus ta sha kashi a hannun Republic Dominican a wani wasa na ba zato ba tsammani kuma tuni ƙasar ta Jamus ko Alman ta fice daga wannan wasa na duniya na basketball da ke wakana yanzu haka a ƙasar China ƙasar ta Jamus ko ko alman ta sha kashi a annon republic dominican din ne a dazu dazu nan da ci 70 68 idan muka leka a wasannin kwallon kafa kusan cewa tuni aka san farashin dan wasar kwallon kafa nan dan kasar brazil neymar da kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona ta kasa saya a wannan shekara alhali dan wasan ya nuna amincewar sa ta komawa a tsohuwar kungiyarsa kungiyar da ba ta da kudade isassu domin domin ta saye dan wasar wannan ko ta la'akari da wata doka da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ta ke akan sai da shi akan kuɗi ƙasa da wanda ƙungiyar ta saye shi kenan in akai yi la'akari da haka neymar da psg ta saye a zunzurutun kuɗi miliyan 222 na euro abinda yasa ake ganin dan wasan yana efe cewa daga psg a kakar wasar kwallon kafa ta baɗi ta shekara 2021 akan kuɗi kuɗi miliyan euro saba'in ko da yake dai masana sha'anin wasa ƙwallon ƙafa na duniya na cewa ya hattara don ba a san macito ba sai miya ta ƙari game da wannan zance haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida na birnin kwanni kafin mu karkare ga takaitattun labarai talata masu aikin ceto sun gano jikin mutane ashirin da wuta ta kashe su da tsakar dare akan wani jirgin ruwa da ke kusa da kudancin california yayin da aka ci gaba da neman mutane goma sha hudu da ake zaton sun mutu gwanayen ninkaya sun shiga kasar ruwa har zurfin mita ashirin a inda gobarar ta tashi kafin washe garin jiya litinin ta rutsa da mutane talatin da hudu waɗanda watakila suna bacci kasar jirgin kuma suka kasa wucewa mutane kalilan ne suka iya bacci a bahamas bayan da mahaukacin guguwar nan mai suna dorian ta dira kan tsibirin grand bahama ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya dorian ta afka kan tsibirin ne a daren lahadi ko da shike gaba ɗaya ranar litinin ba a ji motsin ta ba masu hasashen yanayi suna tsammanin guguwar za ta matsa a yau talata amma kuma a yanzu tana barazanar ga jihar florida Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya ce, Muna tsakiyar bala'i mai tarihi a wasu sassan arewacin Bahamas. Manufarmu a yanzu ita ce mayar da hankali a kan bincike da ceton mutane da abin ya shafa. Shugaban Hong Kong Carrie Lam wacce ke fama da matsalolin mulki ta ce a yau talata ba ta da niyyar sauka daga kan gadon mulkinta don kawo ƙarshen zanga-zanga adawa da ake yi wa gwamnatinta To a gaishe ki masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kuji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da demokradiyya a yau da Madina Dauda ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter yanzu kuma da Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin. da malama julia ta da shiri da ba da umarni sai kuma injiniya madan crofton alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.